La représentation nationale souhaite qu'il soit le premier à agir pour montrer à tous nos concitoyens que les élections sont terminées. Sautin shugaban majalisar dokoki ta kasar jamhuriyar Nijar ta kammala aiki na shekaru biyar Usaini Tinni kenan a lokacin da yake jawabin kammala tenuwar shekaru biyar na 'yan majalisun inda yake cewa ai zaɓe ya ƙare don sabin 'yan majalisun dokoki na ƙasa da za su kama aiki a ranar goma sha bakwai ga wannan watan na Maris na tsawon shekaru biyar masu zuwa da su sa ci gaban ƙasa gaba maimakon ababen da ba za su ceto al'ummar da ta zaɓe su daga cikin yanayin da take ba sai dai yan adawa na cewa tsohon shugaban majalisar da ta gama aiki ba shi da hurumin wannan maganar domin sun kai kara kotun tsarin mulki game da zaben da ya gabata zagaye na biyu na shugaban kasa kuma kotun tsarin mulki tana iya cewa a koma zaɓe a waɗansu wurare in ji maitar abdulmuni shugaban jam'iyyar rdr canji ta reshen birnin kwani ta muhammad usman shi kasan jawabin da ya yi in dai ba zargin da muke wa kotun tsarin mulki ba tsakanin ta ita da gwamnati in dai ba zargin da muka yi mata ya tabbata ba ga magana ita ku da ya yi shi ko ya kuskure mu mun zarge su da kanun su haɗe ba za su yi mana adalci ba amma kuma tun da ta muta ita ba za mu zargin ta da rashin adalci muddin ba mu ga bisa in ta hiddu sakamako in ba rashin adalci ta yi amma yanzu ga magana tashi ta nuna in dai da wata majiya ba shine kirkira abi ta ba to ta nuna ba babu adalcin da za a shirin yi mana a cikin sakamakon da zakutu za ta yi da kasuwa. To a shi yana bayani ne na an yi zagaye na biyu zaɓe ya ƙari an ba da sakamako. An ba da sakamako ko ta yadda sakamakon ai ba ta yadda ba. da mu da su duk ita muka saurari mun yarda da ita ko muna zarginta zargi suna wucewa in an ka hiddo sakamako in an hiddo na gaskiya ko mu muka faɗi an hiddo na gaskiya muna yi mu saurari su to amma shi shina ganin kotun ai duk bayanin da za ta yi ba ta da ciya yalla watakila a koma a sake zaɓe ko kuma a rushe zaɓe. shi dai tun da bai da tabbaci kuma an hana kowa shi ci ga abin da an kai kenan abin da ya ce zarɓaɓɓiya na yi in kuma ba zarɓaɓɓiya na yi ba to an shirya da wani abu. amma a jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar ta nijar alhaji dan baba mamman ceni ya ce suna cike da mamakin wannan zancen da 'yan adawar suka dogo a wannan lokacin ai majalisa ta yi shugabanta kuma majalisa kotun tsarin mulki ta ba da sakamakonta kuma nan na sunaye ban kwana da su abokai ne yan majalisa tunda shi a shugaban majalisa ya ce zaɓe ya ƙare zaɓen nan na majalisa tunda sun yi hand over sha bakwai ga wata yan Allah ya za a rantsar da sabon yan majalisa to bai ƙare ba yana yin magana to kuma sun ka juya shi can to ko can sun ka juya shi ga na shugaban kasa sai ya ce to zaɓe bai kare ba to ai dole shi ya kare tun da ya tabbata ya kare yan sakamako an bashe shi na seni kuma masu kai kara sun kai kara can sunal kuma to in tacce akwai inda za a sakewa to mi an magana mi alaka shi da magana shi da magana da yayi ai babu wata alaka tunda shi dai ga wanga lokacin da ya samu tunda baya samun dama ta koma doka mikro shi magana da yan majalisa tunda suna su ya kare ba kenan don haka na yayi wata magana haruna ba ku a wurin ku ba bai kuskure mu gare mu babu kuskure cikin wagga magana suna ka son su da komi kuskure saboda su abinda suke hwata kenan ita dai majalisar dokoki ta ƙasa da Usaini Tun ya jagoranta tsawon shekaru biyar ta riga ta kammala na ta aiki 'yan kasar da Allah zai tsawon rayuwa za su kallon yadda sabuwar majalisar dokoki ta ƙasa za ta nata kamun luddayin a tsawon shekaru biyar masu zuwa idan Allahu ya kai mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.